الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حوماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى مدوكة شركية قام يوهدو جوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بلو ليادة دريه بلو دفلات kuma yau 21 ga watan eh, hudu miladiyya 2000 ko 22 ne da ne ku 2018 a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako kamar yadda muka saba da izinin Allah yau za mu tashi suratu tin bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim <clears throat> bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura sunanta suratul tin saboda faɗin kalma a tin da aka yi a farko sannan kuma wasu malamai daga cikin magabata sun kira ta suratu wattini suka tabbatar da wawun ɗin farko kenan akan ce mata suratu tini sannan kuma ana ce mata suratu watini wannan sura ita ce sura ta casa'in da biyar a cikin suran alkur'ani ayoyinta guda takwas malamai suka ce jigon da take ɗauke da shi babban saƙon da sura take karantarwa shine bayani a game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta halittar ɗan adam kuma Allah maɗaukacin sarki ya halicci bayinsa ne a matsayin mutanen kirki in kaga sun lalace to daga baya suke lalacewa wannan babban jigon da sura take ɗauke da shi ce ɗan adam Allah subhanahu wa ya halice shi a matsayin ingantacciyar halitta nagartacciya kyakkyawar halitta a halittarsa da kuma ɗabi'arsa in ka ga ya lalace to daga baya ya lalace Allah subhanahu wa ya saukar da wannan sura ga annabi sallallahu alaihi sallam a makka so daga sura ce makkiya daga cin falalatta al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun ruwaito hadisi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna al-bara ibn azib radiyallahu anhu Yace ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata daga cikin tafiye-tafiyensa sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a ɗaya daga cikin sallolinsa a ɗaya daga cikin raka'o'in sallolin da ya yi ya ce fa ma samitu ahadan ahsana sautan min ya ce ban taɓa jin wanda ya fi annabi sama iya murya ba ba wanda ya fi daɗin murya fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam karatun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗe wannan surar da wattini wa zaitu Allah ya ce wattini Allah yana rantsuwa da ɓaure ɓaure wanda ake ci shine atti wa zaitun sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da zaitu waɗannan ababen ci ne guda biyu da ake samun su a ƙasashen larabawa a tin da hausa ana ce masa ɓaure ana shuka shi a wannan ƙasar tamu ga sunansa nan ɓaure abinci ne mai daɗi daga cikin 'ya'yan marmari da ake da su eh, dangin su gwaiba dangin su lemu dangin su mangwaro da makamantansu shine attinu shi kuma zaitun eh, kusan ina jin ba a noma shi a cikin waɗannan ƙasashen namu na baƙaƙen fata ana noma shi ne a ƙasashen larabawa da kuma wasu ƙasashe na turawa malamai sun tattauna akan Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwan guda biyu shin su Allah yake nufi maksudin rantsuwar da Allah ta'ala yi Allah madaukakin sarki yana rantsuwa akan da ɓaure ne da kuma zaitun wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiran su kaman sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace Allah yayi rantsuwa da waɗannan abubuwan kuma su yake nufi har aka rwaito tafsiri daga gare shi da isnadi sahihi yake cewa التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر يتي التين شنو wannan da ake ci والزيتون شي كما زيتون الذي يعصر شي وندا اكي shi شي افتر da man sa yace su Allah ta'ala yake nufi babban malamin tafsiri kuma malamin fiqh malamin usulul fiqh al-qadi al-baydawi a cikin tafsirin sa Allah gafarta masa anwarut tanzi yace Allah yana rantsuwa da waɗannan abubuwan kuma su yake nufi saboda mahimmancin su a rayuwar dan adam ya kawo fa'idojin da aure ke da shi a jikin ɗan adam da yadda yake samar da lafiya a jikin ɗan adam daga cin fa'idojinsa ya ce abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin ababanci abu ne mai saurin narkewa a jikin ɗan adam shi ko duk abincin da za ka ci ya narke a jikinka da wuri to abu ne da ake son ya zama abokinka amma abin da za zaka ce je daɗe a jikin ka bai narke ba ya dade a cikin cikin ka bai narke ba to matsala yake haifarwa shi yasa duk mafi yawancin abubuwan da kake jin ana cewa suna haifar da cuta kaza suna haifar da cuta kaza to mafi yawancin su daga cikin matsalolin su ba su narkewa da wuri a jikin ɗan adam to shi ti baure sai Allah ta'ala ya sanya shi shari'ul hazmi fil insan mai saurin narkewa ne idan an ci shi aka tauna shi kenan sai ya bi jiki ya je ya ba da lafiya alƙazir bai bawu ya ce daga cin fa'idojin cin faure ya ce yakan haifar da lafiyar koda da lafiyar hanta wanda a yau wannan rayuwar da muke ciki cututtukan da ake fama da su kenan kaga ana magana ciwon koda ciwon hanta sannan kuma yakan ba mafitsara lafiya wanda kuma a yau a wannan zamanin namu daga cikin cututtukan da ke damun mutane akwai ciwon mafitsara masana sun san wannan saboda haka ya ce wannan na cin fa'idojinsa haka shi kuma azzaitu so tari ba a cika cinsa ba shi yasa hatta malaman fiqhu idan suka tashi bayani kan zakarsa sai su ce a matse shi a man ake bada shi ne abin da ake ce mushi zaitun zaitun wato man zaitun wanda ga nan idan mutum ya je wajen masu sai da magunguna irin waɗannan zai ga suna sai da ana girki da shi kuma ana magani da shi kuma yana da fa'idoji da yawa a jikin ɗan adam da fatarsa da cikin cikinsa da makamantan abubuwa da ake yi da shi na neman lafiya da kuma neman waraka in an samu ciwo to waɗannan malaman sai suka ce Allah ta'ala yana nufin waɗannan abubuwa su ya rantse da su saboda mahimmancin su a rayuwar ɗan adam wasu kuma malaman tafsirin suka ce a'a a attin da Allah ya rantse da shi isharatun ila masjidi nuhin allazi buniya alal judi ishara ce Allah yake yi zuwa ga masallacin annabi Nuhu alaihi salam wanda yana ɗaya daga cikin masallatan farko da aka gina su a bankasa annabi Nuhu alaihi salam ya gina shi bayan an yi ɗufanu. an halakar da mutanen da ba su yi imani da annabi Nuhu ba Allah ya bamu labari cewa jirgin annabi Nuhu alaihi salam wastawat aljudi ya tabbata a wajen da ake ce masa aljudiyu to a wannan aljudiyu a anan annabi Nuhu alaihi salam ya gina masallacinsa to shi ne da shi Allah yake nufi sai suka ce wannan wajen na aljudai da annabi Nuhu alaihi ya gina masallacinsa waje ne da ya kasance ɓaure na fitowa da yawa a wajen to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya yi rantsuwa da shi sai su kuma suka ce azzaitun shi kuma ishara ce zuwa ga baitul maqdisi baitul maqdisi al masjid al aqsa masallaci na uku a daraja a cikin masallatan Allah kakaf a duniya shine masallaci na uku subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid ila al-masjid aqsa alladhi barakna hawla to shi kuma masallacin al-masjid waje ne da aka san zaitun na fitowa a wajen shi yasa a yau a duniya Filistin eh, Filistin inda baitul maqdis yake al-masjid al-aqsa suna ɗaya daga cikin wajajen da suke ba da zaitun a duniya in yau ana maganar eh, tattalin arzikin ƙasa in za a yi bayani tattalin arzikin filistin to ne zaitu to sai suka ce ishara ce zuwa ga wannan wasu kuma suka ce a'a Allah ta'ala yana ishara ne zuwa ga attin Allah na ishara ne zuwa ga aiko annabi Nuhu alaihi salam da yayi sannan azzaitun shi kuma ishara ce zuwa ga aiko annabi Ibrahim alaihi salam domin annabi Ibrahim alaihi salam daga baya ya bar Iraki ya dawo Filistin a cikin garuruwan da ake da su a Filistin a yau akwai garin da ake ce masa Madinatul Khalil Madinatul Khalil wato garin da annabi Ibrahim alaihi salam ya zauna ce wasu kuma suka ce a'a azzaitun din ishara ce zuwa ga mab'asu Isa alaihi salam aiko annabi Isa alaihi salam domin a wannan wajen aka aiko annabi Isa alaihi salam to duka waɗannan maganganun in mutum ya tara su zai iya ganin maganganu da suke kama da juna ko dai Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa kan waɗannan ababancin kuma ababe ne da ake samun su a waɗannan wurare da suke fitowa sannan kuma ai a nan din ne Allah ta'ala ya tayar da waɗannan manzanni ya aiko su sau da haka tsakanin dimashku da filistin nan Allah maɗaukakin sarki ke ishara zuwa gare su dimashku na ɗaya daga cikin tsofaffin birane da ake da su a duniya kai wasu daga cikin marubuta har marubutan wannan zamanin suna ganin cewa dimashku sha inda yanzu ake ta wannan rigimar. ƙasar basharul asad siriya suna ganin ita ce aqdamu madinatin fil alam ita ce tsohuwar tsohon garin da ake da shi a dimashku a duniya kenan yana in bai zama shine gabaki ɗaya ba to yana cikin tsofaffin birane da ake da su a duniya dimashku sannan filastin shi ma tsohon gari ne sannan Allah ta'ala ta yadda annabawa da yawa a waɗannan wurare tsakanin filistin da dimashku su ne gabaki ɗaya al'ardul mubaraka ƙasa mai albarka ƙasar da Allah ta'ala ya kira ta da cewa ƙasa ce mai albarka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar wannan yankin cewa yanki ne mai albarka yanki ne mai alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya tayar da annabawa da yawa a wajen sannan kuma nan ne ardul mahshar a nan za a yi tashin alkiyama a nan annabi sun mai bada labari cewa a wannan yankin a nan za a tada mutane shine ake ce mata ardul mahshar akwai hadisai da yawa da ɗaya daga cikin malamai magabata ya tattara ya sa masa ahadisu fada'il sham babban malami a shek Muhammad Nasir Yunus Albani rahmatullahi alaihi a wannan zamanin ya ɗauki littafin ya masa tahriji ya faɗi hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba to sai suka ce ishara ce zuwa ga wannan yankin domin a nan ake samun waɗannan ‘ya'yan itacen guda biyu da shi ɓaure wato attinu da kuma a zaitun wato shi zaitun wanda ba mu da sunansa da hausa ko akwai sunan shi da hausa haka kowa ke cewa zaitun ko yana da wani suna da hausa <laughs> ba abincin ba ne shi yasa sa, eh, Sotani za ka ga duk abin da ba a da shi to sunansa yakan yi wahala sai dai kila ɗauki wani abu da ya kama da shi eh, sai a bashi suna ehm, eh, a indiya na ga wani naga wani abinci haka ɗan icce haka kamar abin nan taɓo kaɗanya eh, kaɗanya ko shi ne taɓo ƙwallon ne ake ce mishi kaɗanya ko ake ce mata kaɗanya to na gan shi na ce ya suna wannan abin muna da shi a ƙasarmu sai wani yake ce wai indian food sai ya ce a ka dai faɗi sunan shi indian fruit ai ba suna ba ne indian fruit ɗan iccen indiya a to ɗan iccen indiya suna ne wannan ka faɗi sunan shi ƙwara ɗaya ni yanzu ka ga a ƙasar mu muna da sunan shi sunan shi taɓo eh ya wasu yara da yawa ba su san taɓo ba yanzu ko kuma ka ce kaɗanya ko eh kaga sunansa kenan mangwaro in ka ɗauko sunan shi sunan shi mangwaro gwaiba sunanta gwaiba ko gwaba ko ɗinya sunanta ɗinya tsada sunanta ɗan tsada lukuki sunan shi lukuki ko tsamiyar biri sunanta tsamiyar biri kaga duk sunayen su ne ko ai ba a ce Nigerian fruit ba ba a ce dan iccen Najeriya ba kuma kila waɗannan abubuwan da na lissafa kila in ka zage duniya akwai wanda kila mu kaɗai Allah ya mawa hmm? waye yawo a duniya da yawa ka taɓa ganin ɗinya a wani waje <laughs> to kaga shine wannan saboda haka waɗannan abubuwa da Allah ya rantse da su sun cancanta Allah ya rantsuwa da su kuma wajen da suke fitowa da yawa Allah ta'ala yana da ikon ya rantsuwa da su kuma wajen sun cancanta a rantse da Allah ya rantsuwa da su sannan kuma manzannin da aka aiko a wajen da saƙon da aka aiko su da shi to saƙon ya cancanta Allah ya rantsuwa da shi so da ka sune nan Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi Allah ta'ala ce wa turi wa turi sini abu na uku da Allah ke rantsuwa da shi shine yana rantsuwa da turi sini tur malamai suka ce jabalun dutse sini kuma sai suka ce mubarak wato dutse ne albarka so daga suka ce sini ai mubarak kenan a yaren a yaren siryaniya in aka ce sini to ana nufin mubarak mai albarka kenan to Allah yana rantsuwa da dutse mai albarka to me a turu sininu ko turu sini a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ce wa shajaratan takhruju min turi saina'a تنبت بالدهن وصبغ للآكل فوالا سوغ سينين ما معلما تفسيري ديوا سقة شين دوتا دا ألا تعالى يمغنى دا النبي موسى أكنسا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقة Allah madaukakin sarki ya yi magana da annabi Musa ana sai suka ce to wannan ɗuri sinin ɗin ana nufin wannan dutse ne albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa a kansa daga lokacin da yake dawowa daga kan'ana ya dawo ya zo garin masa. a nan ne Allah madaukakin sarki ya masa magana ya ba da labari a wurare da yawa a cikin alkur'ani wannan magana da ya masa ya ba da labari musamman a cikin suratu taha ya ba da labari a cikin suratu abin nan suratun namli sannan ya ba da labari a cikin suratul qasas da Allah ta'ala ba da labarin tattaunawa da ya da annabi Musa alaihi salam a nan aka ba shi saƙon farko hmm. to suka ce shine tsuri sinin ɗin. so da ka ce nan yanzu nan mun samu wurin da Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam mun samu wurin da Allah ta'ala ya aiko annabi Ibrahim da annabi Isa sannan kuma mun samu wajen da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam da Allah ya rantsuwa da su attin wurin da Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam الزيتون ورند الله تعالى ya aiko النبي إبراهيم عليه السلام sannan kuma aka aiko annabi isa alaihi salam a wannan yankin sannan sai ga tsuri shi kuma wurin da Allah ta'ala ya aiko annabi musa alaihi salam to kaga Allah ya rantsuwa da su a babban malamin tafsiri al-allama ibn ashur rahmatullahi alaihi ya ce Allah ya rantsuwa da waɗannan wurare da ya tayar da annabawansa domin ya ishara a kan cewa ba yadda za a yi ɗan adam ɗin da Allah ya halice shi ya rayu rayuwa mai kyau ba tare da wahayin Allah ba duk ranar da ka ce ka zaɓi za ka yi rayuwa amma ba ruwanka da karatun addini ba ne Allah ya ce ba mai manzan Allah ta sulma ya ce to ka halaka ka taɗi ba yadda za a yi ɗan adam ya iya rayuwa rayuwar shi ta duniya ta kyau sannan kuma ya je ya samu rayuwa ta asali ta gaske ta lahira sai ya bi Allah sai ya bi saƙon da Allah ta'ala ya ba ma manzanninsa shi yasa za mu ga bayan Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwan da wuraren sai ya dawo yi magana kan ɗan adam to shine wannan babban malamin tasiri ya ce alaƙar rantsuwar da abin da Allah ta'ala ya rantsuwa da shi ya rantsuwa a kansa ita ce Allah ya nuna ɗan adam ba cancanta ba zai yiwu ɗan adam ya rayu a ban ƙasa ƙasar Allah da Allah ya halitta sannan ya ce ba ruwan shi da saƙon Allah ba sai ce shi da kanshi zai tsara ma kanshi abin da ya ga dama zamantakewa shi da iyalinsa shi ba ruwan shi da mai Allah ya ce ba ruwan shi da mai manzo Allah ta sama ya ce kasuwancin shi ba ruwan shi da mai Allah ya ce in aikin gwamnati yake yi ba mai ruwan shi da Allah ya ce in gwamnati ce ita kanta ita ma ta ce ba ruwanta da abin da Allah ta'ala ya ce ba zai yi rayuwa ta yiwu ba ba tare da wahayi ba to sai rantsuwa ta hudu وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين Allah ta'ala ya ce yana rantsuwa da wannan gari amintacci kaga shi sai aka yi sai aka nuna shi domin waɗanda alƙur'anin ke sauka a cikinsa a lokacin yana sauka ne a cikin gari wa hadal baladil amin ai wa uqsimu bi hadal baladil amin Allah ya ce ina kuma rantsuwa da wannan garin amintacce أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم Allah madaukakin sarki ya ce ba sa ganin yadda nake abu an na ja'alna haraman aminan mun sanya wani gari wanda yake mai alfarma kuma mai aminci man da khalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan garin to ya zama amintacci ba a zidda jini a garin makka ba a yadda a yaƙi a cikin garin maka ba tun da Allah ta'ala ya halicci garin maka ba a taɓa yaƙi a ciki ba inna Allah harrama makkata wa lam yuharrim hannasu tun da Allah ya halicci garin makka to Allah bai taɓa halatta a yaƙi a ciki ba ko da mutane sun yi to sun yi ne a matsayin ta'addanci amma Allah bai da'a a yaƙi a cikin garin maka ba sai so ɗaya sau ɗayan nan shine Allah ta'ala ya ba annabi sama dama a lokacin da aka yi fatu maka a shekara ta takwas a watan ramadan Allah ya ba annabi sama dama ya ce in kafirai ba su bi ba to an ba shi dama ya yaƙe su amma a cikin ƙwaryar garin maka ba a yaƙi ba a tsintuwa a garin ka ce Allah ya bani sai dai ka ɗauka kai cigiya sannan ba za ka ga ciyawa wacce Allah ya fitar da ita ba ka je ka tsinka ka ce bari ka kai ma dabbobinka sannan ba za ka ga bishiyar da Allah ya fitar da ita ba in ba kai ka shuka kayanka ba ka sare ta ba a yi duk wannan na cin alfarmar garin makka ba a yaki a ciki ومن دخله كان آمنا duk wanda ya shiga garin maka to ya zama amintacci sannan duk wanda bai yi imani da Allah ba an haramta masa ya shiga saboda gari ne mai gari ne mai tsarki gari ne mai tsarki to kaga shine wa hadal baladi amin Allah madaukakin sarki yace kuma ina rantsuwa da wannan gari wanda yake amintacci to kun ga yanzu an yi rantsuwa da wurare guda hudu ishara zuwa ga annabawa guda annabawan da Allah ta'ala ya tayar a wurin nan kuma ishara ce zuwa ga saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi sallallahu alaihi sallama domin a garin makka a nan aka aka aka fara masa wahayi sai da annabi sama ya shekaru goma sha uku a garin makka ana masa wahayi daga baya Allah ta'ala ya masa umarni cewa ya bar garin makka ya koma garin madina to shine wa hadal baladil amin to yanzu mun samu abubuwa guda hudu da Allah maɗaukacin sarki ya rantse da su ya rantse da attin ya rantse da azzaitun ya rantse da turu sannan kuma ya rantse da makka garin makka garin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka haife shi a nan ya taso a nan ya girma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wahayi sai da ya shekara goma sha uku tur ana masa wahayi daga baya kuma sai ya koma garin madina Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa a can shi yasa malaman mu magabata suke da sabani wai da maka da Madina ila yafi kullum mukan ce wannan irin saɓani ne na manya manyan malamai wanda sun sha ilimi sun ƙoshi sun gama duk da mas'aloli to shine sai su zo suna tattauna akan abdaliya tsakanin gari kaza da wani gari kaza wanne fi daraja da maka da madina dukkanin su ne masu daraja garuruwa ne masu albarka babu wani wanda za ka rena a ciki to waɗannan su ne rantsuwar da a rantsuwoyin da Allah ta'ala ya yi da abubuwa guda hudu to a kan ne Allah ya rantsu dan ne Allah ya rantsuwa sai Allah ta'ala ya ce لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم abinda al-muqsamu alayhi da Allah ya rantsan a kansa ai ai kakan yi rantsuwa ne akan wani abu ko ka wallahi zan yi kaza wallahi nan shine rantsuwa wanda ka rantse da shi Allah to akan ne ka rantse zan yi kaza to Allah ta'ala ya rantse ne dan me لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حقيقة jinsin dan Adam. خلقنا من fi في taqwimin a tsari wanda yake mafi kyau malamai suka ce taqwim shine an taj'ala shay'a fi qawamin ka sanya abu a daidaice shine ake ce masa taqwim an taj'ala shay'a fi qawamin ka sanya abu ya kasance a sike shine suka ce qawam shine adlun wa taswiya abu ya zama madaidaici to nan khalaqna malaman tafsiri suna da maganganu biyu a game da khalaqna din nan wasu suka ce khalaqna din nan Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan zirin halittar dan adam a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi to dan adam yana ɗaya daga cikin halittu masu kyau wanda Allah ya tsara halittarsa aka yi masa jini na jiki jini mai kyau aka ɗora masa kai a sama kuma sai ya zama ɗaya da ya zama biyu jiki ba zai iya ɗauka ba shi za kake gani irin wannan da ake cewa an haifi yaran da ake cewa an haife su da kai biyu ai ba su cika rayuwa ba mutuwa suke yi ko kuma suna ɗaya daga cikin gara'ibul khalq suna ɗaya daga cikin halittu masu ban mamaki ba su suka dadewa a duniya ba wasu su kila kwana ɗaya ma za su fi su mutu a ce an haifi yaro da kai biyu Allah ya masa kai a sama sannan kan nan aka sa mai kaya aka sa mai na'urori wanda zai yi aiki da su aka sa masa magani ido aka sa masa maji kunne aka sa masa mashaka hanci aka sa masa baki shi kan shi bakin yana da kayansa akwai haƙora a ciki na tauna kuma sannan ado ne su ka kalli mutum idan haƙoransa suka zube ya yake shi yasa sai mutum ya ji a mai na roba ko a je a sa mushi na akuya saboda in ya buɗe baki kada ya zama wani iri a cikin mutane sannan Allah ya masa harshe wanda yake magana da shi suka ce nan a halku din ana nufin zirin halittar suke wasu suka ce halku nan ahsanu taqwim Allah ya halicce shi a matsayin muwahidi Allah ya halicce shi alal fitra Allah ya halicce shi mutumin kirki mai tauhidi Allah bai halicci mutum a matsayin lalatacci ba inni khalaqtu ibadi hunafa Allah a cikin alhadisu al yace ni na halicci bayina a matsayin gyararru mutanen kirki bayin Allah lafiyayyu a ɗabi'arsu lafiyayyu a aƙidarsu fajitalat humu shayatinu daga baya shaidanu suke zuwa su kwashe musu kafa sannan annabi sama a hadisi sahihi ce kullu mauludin yuladu ala alfitrati lakin abuwaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani duk wani abin halitta duk wani abin haihuwa dan adam to Allah yana halitta sani ana haihuwar ne a matsayin mutumin kirki ala alfitra ya san Allah ɗaya cancanta a bauta mawa ya yadda da manzancin annabin zamaninsa sannan kuma ya yadda da imani duka ga baki ɗaya, hukunan imani ya yadda da su illa anna abuwaihi dalihi sai dai idan aka haife shi ƴaƴan iyayensa yahudawa ne sai su mai da shi ba yahude saboda su suke fara mu'amala da shi su suke fara masa tarbiyya aw yunassiranihi ko su mai da shi kirista aw yumajjisanihi ko su mai da shi zama ba ma guje in su duka akan wannan addinin suke to suka ce nan ahsanu taqwim din ɗin ana magana akan dabi'ar ta ce da aqidarsa ba ana magana halittarsa ba domin abin da za mu gani nan gaba so daka laqad khalaqnal insana haqiqa mun halicci ɗan adam fi ahsani taqwim a tsari wanda yake madaidaici tsarin da yafi daidaita a ɗabi'arsa mutumin kirki ne a aƙidarsa mutumin kirki ne a aƙidarsa mabiyin Allah ne masanin Allah ya yarda da tauhidin Allah maɗaukakin sarki ko kuma ka fassara da fassarar da waɗancan malaman suka yi a matsayin cewa ahsan taqwim laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim ana nufin halittarsa duk za su iya ɗauka amma dai fassara ta biyun nan tafi cewa aƙida ake magana kai za ku ga dalilin da ya sa wasu malamai suka rinjaye da wannan cewa aqida ake nufi to sai Allah ta'ala ya ce ثم رددناه hu daga nan sai mu mai da shi ya kasance asfala safilin mafi kaskancin kaskantattu wannan ita ce hujjar da wasu malamai suka ce asfala tafiri din nan ana nufin ai mu sanya shi a cikin wuta in bai bi Allah ba kaga farko an halice shi a matsayin mai tauhidi mabiyin Allah mai kyawawan ɗabi'u da halaye sai ya zo duniya ya ta sabo Karshe idan mutum ya gama tantelan shi a duniya ya saba ma Allah ina yake komawa wuta innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda Allah ya sa shi a wuta to ya gama walakanta shi karshen walakanci kenan mutum ya shiga wuta Allah ka tsare mu karshen walakanci kenan to shine sai suka ce asfalu safilin din asfalu safilin shine wanda Allah ta'ala ya dauke shi ya jefa shi a wuta bayan ya gama rayuwa bai ba Allah ba an halicce shi mai tauhidi an halicce shi mai kyawawan ɗabi'u sai ya zo ya lalace to daga baya sun maradadnahu asfala fili, sai mu mai da shi ya zama mafi kaskancin makaskanta wasu kuma suka ce waɗanda suka ɗauki fassarar farko cewa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ana nufin halitta ce sai suka ce asfala fili ai sun maradadnahu ila arzalil umri sai muka kai shi ya koma rayuwar shi ta zama ta kaskanci irin ta tsufa din nan wanda Allah ta'ala ya ba da labari cewa ya halicci dan adam ya ayyuhan nasu إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من ila ومنكم na umri إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا lokacin da mutum ba zai gane komai ba ‘ya'yan shi su zo babban ɗan shi ya zo ya ce wane ne ya faɗi sunan shi shi fa ya haifai yasa mai sunan ce ne yana kwance bai gane kowa ce wane ne sunan ɗan kila tanko yace tanko ne yace tanko tanko na jaz. ya ce a tanfa dai naka tanfa na Legas ce a a tanfa dai naka baba ya ce oh tanfa na sabon gari shi ke na haka za su yi sai dai ya haƙura da shi arzalul umri ce na duk abin da aka faɗa masa lokacin ba zai gane ba ya ba wani ya ce wayo ga maciji sai dai a fito da shi a shanya arzalul umri ce na to sai suka ce shi ne asfalus shafi ne asfalus shafi ne amma dai waccan fassara ita ce tafi cewa asfala safilin ana nufin a shigar da shi wuta in bai ba Allah ba domin ardalul umri din nan har da masu imani Allah zai iya jaraban su da shi hakan iya tsufan da zaka kai ka rikici ai annabi sama ya rika roƙon Allah madaukakin sarki Allah kai ya kai shi wannan matsayin kaga akwai yiwuwar mutum yana da imani amma Allah kai shi wannan matsayin kenan to aya nan gaba kuma za ta ware cewa masu imani ba za su zama asfalta filin ba to kaga ashe fassarar asfalu safilin a sa su a wuta ce domin masu imani ne ba za su shiga wuta ba amma asfalu safilin Allah zai iya raba mai imani ya zama ya zama afdalul umri shi yasa daga cikin addu'o'in safa da maraice da kake yi ai kana roƙon Allah madaukakin sarki kai ya kai ka ka zama afdalul umri me yasa za a za ka roƙa a ce ka kai afdalul umri kare akwai yiwuwar za ka iya kaiwa kenan domin arzalin umar din nan yana nufin mutum ya tsufa ya rididdige tsufansa ya yawa shi yasa ya akan yi mamakin an ga shekarun mutum sun yawa amma bai kai irin wannan yanayin ba sai a ta mamaki kamar misalin na na asma'u radiyallahu anha ta daɗe a duniya wasu malamai suna ganin shekarun ta kusan shekara ɗari da wani abu na na asma'u ba diyar diyar sayyidina abubakar radiyallahu anhu amma ta rasu ga baki ɗaya hakoranta suna nan cif sannan kuma tana gane komai a lokacin tana da almajirai tana karantar da su hadisi ana zuwa kuma a nemi fatawa a wajenta sannan kuma masaniyar tarihi ce in duk abu zai rikice ma wasu in aka zo aka ce na na asma wai yaushe ne abu kaza ya faru sai ta ce a'a ai ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza a shekara ta kaza abin ya faru yana kwakwalwarta to kaga arzal ba bata kai ba ta tsufa da yawa amma ta kai ba ta zama cikin wannan mummunan yanayin ba so da haka cikin lissafirin ana nufin mutum ya zama dan wuta wannan fassarar ta ce to shi yasa sai Allah ya ware sai ce illal ladina amanu إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا سيدي ودن سكي إيمان وعملوا الصالحات كما سك أيكا تأيكا نجري فلهم أجر وأن سنة ونلادا غير ممنون وأن باتوا لا دنس تككي ذا أباسو kun ga wanda ya fi dacewa da asko lissafirin ana nufin yan wuta ke nan, kaga an ware masu imani su suna da lada ah, in mutum yana arzal umar shi kenan shi bai da lada kaga nan ana nufin ashe yan wuta ke nan. asfal safirin yan wuta ke ba Allah ya halici dan adam a kan aqida aqidar sa ingantacciya amma ya zo ya lalace a duniya bayan ya lalace a duniya Allah ya karɓi ransa ya koma ke shiga wuta shine asfal safirin din eh to su waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari to su Allah madaukakin sarki yace suna da ladan su cikakke ladan su ba zai yanke ba suna nan da ladan su Allah madaukakin sarki zai ba su mamnun suka ce manqus al-imam ibn jarir na tabari yace tafsirin da yafi a fassara mamnun da shi shine manqus tauyayye to Allah ba zai sa ladan su ya zama tauyayye ba ladan masu imani kuma suka aikata aiki na gari to ladan su cikakke ne cif cif Allah maɗaukacin sarki zai ba su inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wa la yazlimu rabbuka ahadan ubangiji baya zalunta kowa wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولن سكمون لا أتاكا مسدموني وان دكم سكا كوتتا سوكم سي أتاكا مسد الجنة الله سبحانه وتعالى الله يسامع أتكنسو تشيني سوني ودنا su ba za su zama asfalu safilin ba masu imani ba za su zama cikin asfalu safilin ba ba za su zama cikin mafi kaskancin kaskantattu ba Allah ya tsare su sakamakon imanin da suka yi suka rayu alal fitra Allah ya halicce su alal fitra khalaqahum Allah alal fitra wa ashu alal fitra wa matu alal fitra su Allah ya halice su akan tsari mai kyau kuma suka rayu akan tsari mai kyau kuma suka mutu akan tsari mai kyau ba su lalace ba to in suka tafi shi Allah ta'ala ya ba su ladan su cikakke ba za su zama cikin mafiya kaskancin kaskantattu ba wato yan wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce fama yukazzibuka ba'du bid-din to kuma me yasa kafuri zai ci gaba da ƙaryata ka bayan duk waɗannan bayanan da aka masa biddini yana ƙaryata ranar sakamako bayan duk waɗannan bayanan da aka ibn jarir na tsabari rahmatullahi alaihi yake cewa Famayu Kazibuka ay famani alladhi yukazzibuka ba'du to wane ne kuma zai zo ya ci gaba da ƙaryata ranar sakamako yana ƙaryata ka yana cewa ai ba ranar sakamako bayan duk waɗannan bayanan da aka masa kuma ya iyayen shi sun mutu in iyayen shi ba su mutu ba kakannin shi sun mutu ina ciki ta kusu bin sa'ida ne ya ce ya ma'ashar iyad aina samudu wa ad wa aina al'aba wal ajdad wa aina al-fara'inatu shidad ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أرادوا فأقاموا أم تركوا فماتوا yace waɗanda suka mutu kafin mu sun je sun kwanta ne suna ta bacci bacci suke ta yi suna hutawa su ko ko an ce musu su dawo suka ki dawowa ne kai ka san ba ɗaya kanwar biyu rike sa kai dole dan da da yadda za su dawo za su dawo wallahi wani da in ya mutu ya je ga abin da ya tarar da da yadda zai yi gudu gudowa zai yi amma ina gudowa ai ya je gidan gaskiya to shine fa ma yukadibuka ba'du bid lafazin addinin. a cikin harshen alkur'ani yana zuwa da ma'anoni da yawa addin adda'a da'ar Allah al sajistani eh, ɗaya daga cikin malamai da suka rubuta littafi akan al-ashbah wa nazair na alkur'ani ya kawo ma'anonin lafazin addin sun kai guda goma haka ibn jauzi rahmatullahi alaihi shi ba ya kawo su eh, Sajistani ya kawo guda takwas al-imam ibn al-jawzi ya kawo guda goma kusan sha ɗaya ma eh ma'anonin addini addini na zuwa da ma'ana ɗa'a. da'a addini na zuwa da ma'anar ibada gabaci ɗaya addini na zuwa da ma'anar addini addini na zuwa da ma'anar sakamako sakamako shi yasa ake cewa maliki yawmiddin ai mamallakin ranar sakamako maliki din wasu malamai suna fassarawa mamallakin ranar addini domin ranar ba abin da zai yi maka amfani in ba addini ba ko akwai abin da zai maka amfani yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin sayyi iya ya'ya ranar da dukiya ba su da amfani shi wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya wace zuciya ce lafiyayya zuciya addini zuciyar da ta zo da aƙida ingantacciya babu shirka babu bid'a babu fasikanci babu saban Allah duka ga baki daya to ita ce alqalbu sali lafiyayyar zuciya kenan to fa ma yukadzibuka ba'du bid-din to wane ne kuma bayan duk waɗannan bayanan da aka yi zai zo yana ƙayyata ka a game da ranar sakamako yana cewa ai ba lahira domin a zamanin annabi sallama akwai waɗanda suka zo su sun yadda a mutu amma kuma ba su yadda akwai tashi akwai sakamako ba sai su zo su samo kashi kashi rididdigagge sai su zo sai su zo gaban annan su sai ce man yuhil izama wa hiya rami waye wai kake ce mana zai rayar da waɗannan kasusuwan alhali sai rididdige Allah ya ce ka ba su amsa qul yuhliha alladhi ansha'aha awwala barra a ce wannan da ya halicce su a farko to shine zai rayar da su shine zai rayar da su me yasa 'yan najeriya ba su sabuwar mota da sabuwar mota da gyara tsohuwar mota wanne ya fi sauki gyarawa ya fi sai ka zo ta lalace a ce ga ta nan ta lalace sai a ce a kai ta fanke ka shi ke shi duk motar da ta shiga fanteka za ta dawo baya da ta je ba su suka yi to ashe kaga ashe kaga me fi sauki kenan tayarwa ya fi tayarwa ta fi sauki fiye da halitta halitta ta fi wahala domin halitta ai ba ta wani kwakwal za ka yi aiki ne da kai ba ta wani za ka kwaikwaya ba kai za ka yi kayanka bature da ya mota shi a misali da ake yi bature da shi da ya kero motarsa da kuma bakar fata shi wanda an yi motar ta gama aka bubbugar da ita yake gyara ta ta dawo sabuwa a je a yi bikin ɗinta a yi mata fenti ta dawo vest wa zai hikima sai dai san kai za ka yi ku kun kasa yi ka ce wai ku kuka fi basira ba ku fa basira ba bature da ya kayan shi kullum cikin sababbin motoci yake a cikin tunani ya fi ku basira a nan ku ce ya kawo kun yi shi kenan ai yawan hawan ma da kake shi zai sa ka gano ta ai me yasa wani wanda shi ba bakanike bane amma sai ga ya iya gyaran mota ba bakani yanzu da direbobi masu tuka mota da yawa sun iya gyara mota in dai ba gyara babba ba wanda sai sun je gareji da kansu za su iya gyarawa karan mu karnukan mu abu an ce ba karan mun da me ake ce musu yaran mota yaran mota me yasa suke iya mota suke iya gyara mota ba koya suka yi ba amma saboda mu'amala da suke da ita shi ce to kaga ashe Allah ta'ala da ya halittarsa halitta ta fi ban mamaki fiye da tayarwa so daga shi ya sabuwa halittarsa so daga kuma idan halittar ta tafi sai a ce ya kasa dawowa da ita ga ba zai yiwu ba so daga duk mutumin da bai da cewa akwai tashin alkiyama ba kwakwalwar shi akwai damuwa yana da damuwa a cikin kwakwalwar shi ya yadda da wanda ya yi sabuwar mota ya fi mai gyara ta basira to amma ya za a yi ba zai yadda da cewa Allah ta'ala da ya halittarsa da kansa kuma sai a ce ya kasa dawowa da ita a ranar tashin alkiyama قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال شيني وانا وأليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله أشيبا ألا بني بأحكم الحاكمين يفكوا إيه كنشي in akwai masu hukunci a duniya akwai alkalai akwai shugabanni da suke da hukunci to wane ne ya Allah iya hukunci wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun waye ya fi Allah kyawun hukunci amma wanda suka yi da wannan sune mutanen da suka yi imani da Allah cewa Allah shine ahkamul hakimin ko kuma alaysa Allah bi ahkamil hakimin ashe Allah ba shi bane fi kowa hikima in akwai masu hikima a cikin mutane to ashe Allah bai fi hikima ba ne hikima hikima ita ce ka yi abu kan ilimi kuma ingantacce shi ne ake ce masa hikima yu'ti hikima ta man sha, kuma man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira hikima kenan to ko dai ka ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah ya fi kowa iya hukunci ba shi ya fi kowa hukunci shi yasa duk hukuncin da aka yi shi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka je lahira sai Allah ya take yin sabo duk hukuncin da kai ko a gidanka ne kai hukunci kai tsakanin ka biyu ko kai a tsakanin 'ya'yanka ko a tsakanin matanka uku ko hudu to haka je lahira sai Allah ya warware wannan hukuncin in kai daidai sai a tabbatar da hukuncin da kai daidai ne a ce ka wuce in ko zalunci kai sai a ce waqifuhum innahum mas'ulu sai a tsaye da su a sa musu waiji sai an tambaye su ya aka suka wannan hukuncin na zalunci to dan adam ya tsaya ya hukuncin gaskiya tun daga hukuncin kansa dan adam yakan ma kansa hukunci na farko hukuncin shine yadda da cewa Allah shine mahalicinsa Allah shi kadai ya cancanta abauta masa sannan yadda da cewa manzon Allah sama shi kadai ya cancanta a bi a rufe ido a shi ba wani ba duk wani wanda za a bi shi ba annabi sallama ba to ana bin su ne ido buɗe amma annabi sama ka kulle idanka ka bi shi ka miƙa masa hannunka ya ja ka ba inda zai kai ka sai aljanna amma duk wani wanda ba manzo Allah sallama ba to ana bin shi ne da ido biyu in ma kana da magani na gilashi ka ta domin ka ƙara ganowa duk inda kaga ya zo ana cikin tafiya kila idan shi ya samu matsala yana jan ka yana jan ka kawai shi bai ga rijiya ba shi kenan sai ka bi shi ku je ku afka eh? to kaga shine wannan so daga wannan shine karshen wannan sura mai ayoyi guda takwas kamar yadda aka faɗa mana sura tana ɗauke da bayani akan cewa halittar ɗan adam da Allah ya Allah ya halicci ɗan adam a ɗabi'arsa a matsayin bawan Allah mutumin kirki salihi amma idan bai bi Allah ba sai kuma Allah ya kaskantar da shi a cikin wutar jahannama sannan surar ta karantar da mu mahimmancin waɗannan abubuwa da Allah ya rantsuwa da su ko dai waɗannan ababen cin guda biyu ko kuma a wuraren da suka fi fitowa ko kuma saƙonnin da Allah ta'ala ya ba manzannin da aka aiko su a wannan yankin haka wuri na uku wato tsuri sinin wajen da Allah ta'ala ya aiko annabi Musa hakanan mahimmancin garin Makka da kuma alfarmarsa da darajarsa da albarkarsa shi Allah madaukakin ya kawo shi a matsayin na hudu na ƙarshe domin a nuna ya fi sauran duka falala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ganar da mu Allah ƙara mana basira Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mai shiryatar da mu ya kawo mana da damuwa Allah kan mana da ruwa mai amfani Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci ya dora su akan daidai Allah subhanahu wataala ya kare su daga aikata abin da ba daidai ba mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya in wanda ya yarda da ita wanda yake so wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa